zuwa yanzu yarinyar nan da ta yi munanan kalamai ga Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa tare da furta wata kalma da mutane suke ganin kamar zagin mahaifiyar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ne tana fuskantar challenge da kalubale da Allah wadai da tsine-tsine daga al'umma daban-daban. Shahararren dan social media din nan mai suna Cizo Germany ya mata wani martani inda ya sanya martanin wasu samari guda biyu waɗanda suka faɗo su kausasan kalamai a kanta wanda naga ya dace a ce na sanya muku bidiyon. Assalamu alaikum mutanen Kano wannan sako ne zuwa ga mutanen Kano mutanen Kano an san da da san manzon Allah da kuma san Alkur'ani mai girma da kuma kiyaye dokokin Allah wannan ita ce wadda ta zagi mahaifiyar Malam Aminu Daurawa so yanzu haka ya bada umarnin a nemo ta kuma aka mota. kuma sannan wannan yarinya da kuke ganin ta rashin kunya ta ya kai har rashin kunya a ce kina cikin garin Kano jihar Kano an san jiha ce ta masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta masoya sahabban manzan Allah wannan yarinya a cikin jihar Kano ce ta fito ta kalu ta yi ta zagi mahaifiyar Malam Aminu Daurawa saboda ya faɗi wani kalamai akan mata idan kin san cewa magana da malam ya faɗa kina yin irin abin ko ku wajen yana irin wari ko mai dawo masu dawo yake sani ki gyarawa zaki ba wai ki fito kina zagin mahaifiyarsa ba so ba mu ji daɗin wannan abin da kike ba ko mutane suna Allah wadai dake ya kamata yan yi zuba shugaban yi zuba a nemi wannan yarinya a hukunta ta yawa saboda abin da take yi yawa ki zagi malami din yayi Salamu alaikum jama'a kun san menene bari samu ko ne bidiyo na wata yarinya wata jahila da bata san me take ba abin da take faɗa bari ku ji kai me wannan wa'azin idan mahaifiyarka ta ji wannan alaman da kake kana cewa ai gurin nan doyi yake ai gun wari yake ai in ka gani ba za ka so ka yanzu in babarka da ta haife ka ta za ta ji daɗi ke dan baki da mutunci har malam ne ki dauki wannan magana ki ringa faɗa to ni tun dama ban ji ainihin bidiyon har karshe ba na zo na miki bidiyo na wasa ki har rashin kunyan ki ta ga ki fito ki ga malam irin wannan maganan to na rantse da girman Allah inda a jos kike ko yau idan ba sai mun daga miki hankali mun hana ki bacci da kowa na gidan wallahi tallahi yau da ke yar jos ko idan ba sai mun je gidan ku mun ci durin uwar ki ba da mun daga miki fa ba ma zagi a social media amma duk wanda ya taba mana malamai dan durin uwarsa ya taba mani to za mu ci durin uwar ki da a jos kike ke yan Kano ma da suka barki kike zauna lafiya yanzu wallahi tallahi ni ina ganin laifin su baran zage su ba saboda yan uwa musulmai ne amma ke dai kan duk ran da kika zo Jos muka ganki ido bi ido na idan ki sai na ci gindin uwarki wato ku karuwancin kuma har ya karfin irin dan kuna karuwanci ana barin ku dan uwarki ki je ki ji wa'azin ki ji abin da malam ya faɗa in da kin ji abin da ya faɗa tun farko wallahi da kin san ke ba yar iska bace ba kya karuwanci da bara ki zo kina wannan maganar ba saboda maganar da yake akan mata ne masu iskanci masu bariki a gari wanda suka dauki wannan gurin shine gurin sana'a saboda su yake magana banza mara kunya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gurguje ba sai na tsaya na karisa wani dogon magana ko na ba kun ji abin da ita ta faɗa da bakinta gaskiya baki ba kanki adalci ba baki ma malam adalci ba na farko wannan malamin a duniya ba karamin malami bane babban malami kuma wannan wa'azin da yayi na ji wa'azin na kalla amma ke da yake ba shi hankali eh, eh. kin zo kin hau social media kin yanke daidai wajen da yayi magana to tsaya abin ma dai faɗa ƙarya ne ba da gaske ba hakan bane a nan ake yin fitsari kashi jinin haila aihuwa babu abin da ba na ake ba ba kazantan bane duk abin da lissafin kyau yana abubuwan duk ba abubuwa kazanta bane suke fitowa ta wajen to bari ka ji abin haushin shine zaki fito kina wani wannan saboda tsabagen baki da ilimi to bari ka ji mai abin haushin da ta tsaya ma ta ji wa'azin tun daga farko har karshe ta ji dalilin da yasa ake faɗan wannan maganar ba za ta zo ta ringa jahilcin nan ba amma nan ku zo ku zauna wallahi ban san me da Allah Allah ka ba Allah kai da ba din ba kyau ne ma mutum ba da jefa mutum bakin gaba zuwa wuta dan girman Allah ki koma makaranta amma Allah ya shi ki koma makaranta to kina ina karaman mara kunya mai zagin malamai duba saman kaina gashi na an sa miki kyautan miliyan ɗaya idan kika karanta izifi ɗaya a cikin alkur'ani mai girma tun daga sabbi zuwa nasi so idan kun ga wannan sakon ku tura mata na san ma za ki gani to fa uwa masu magana sun yi gaskiya da suke cewa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka kamar yadda na faɗi a ɗazu wannan yarinya wannan abin da ta yi na ɗauko sa'insa da malamai wani abu ne da zai janyo mata tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane baki ɗaya Allah dai ɗin da ake ta yi da wannan yarinyar ya ishe ta ta garzaya ta tuba ga Allah subhanahu ta'ala" domin alamu ne na cewa Allah ya fushi da ita akan kalaman da ta furta domin hadisi ne ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah ya so wani bawa zai cewa mala'ika Jibrilu ina son wani ka so shi sai jibril ya so shi sannan Allah ya sa jibril ya je ya gaya mala'ikun mai gaba daya Allah yana son wane kuma ku so shi sai su so shi daga nan sai a sa mai karkuwa a zakatan bayi a ban kasa haka idan Allah ya ki mutum zai sa mala'ika jibril ya ki shi mala'ikun mai su ki shi sannan ya cusawa mutane a ban kasa kin wannan mutum na faɗa 98 cikin ɗari na al'umma suna ta Allah wadai da faɗin munanan kalamai a kanta wanda hakan ke nuni da watakila Allah ya fushi da ita da haka ku isa mata da sako na ta gaggauta tuba domin manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa Allah ya faɗi a cikin wani hadithul qudsi man adali waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda yake gaba ko kiyayya ko adawa da wani waliyi na to ya sani cewa wannan mutumin ina masa shela da ya fito mi yaki to an fi sa ran samun waliyai a cikin malamai domin su ne magada annabawa da haka sa'in sa da malamai galibi kusan insa ne da Allah da shari'ar musulunci gaba ɗaya. Sannan muna baiwa mutane haƙuri su kwantar da hankalinsu kada wannan ya dame su domin ko bata rage darajar komai a darajar malam ba kamar yadda Dr. Mansur Sokoto ya faɗa a wani rubutu da ya wallafa cewa cin mutuncin marasa daraja baya ragewa masu daraja daraja don haka a yi haƙuri kada a tashi hankali ita kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye ta ta gane cewa ba a kan daidai take ba.